نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani alkhairi da albarka da ke wannan wata na Ramadana Allah ta'ala ya bamu dukkan wata jarrabawa mara daɗi a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma na alhayyu alkayyum da Allah ta'ala ya karbi azuminmu Allah ya karbi ciyarwanmu Allah ya karbi sallan darenmu Allah ya karbi ibadunmu na farilla muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan ayyuka da muke a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya karbe su Allah ya sa mu a cikin bayin da bayan wata Ramadana ya kare makomarsu aljanna na biyu akwai dan uwa da na yi magana kwana biyu da ya wuce ya turo neman taimako akan iyalinsa babu lafiya a mata addu'a an kawo ta zuwa aminu kano teaching hospital jinya daga garinsa maiduguri a yau da safe allah ya ɗauki rayuwarta a hajiya maryam sai ɗazu yake ƙara turowa cewa a gaya mana allah ya ɗauki rayuwarta muna ta'aziyya zuwa gare shi da iyayenta da 'ya'yanta da cewa na allah ne abin da ya ɗauka nasa ne abin da ya bayar kuma kowa a cikinmu lokaci yake jira kuma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai da dama ingantattu na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa mumini yana rasuwa ne da jibin goshi Allah ya sa jinya da ta yi mai tsanani ya zama dalilin kafaran zulubanta gaba daya in akwai wani dan uwa da aka masa rasuwa ba mu da labari muna ta'aziyya zuwa gare shi Allah ya ji kan mamacinka ko mamaciyarka Allah ta'ala ya sa aljanna ce makoma a gaba na gaba gabanin fara karatu na shigo na samu ɗaya daga cikin shugabanninmu a arewa da a najeriya kamar yadda ya saba zuwa karatu tun shekara ta gabata a yau ma allah ba shi ikon zuwa tare da kuma tawaga wacce da ke mai karfi a his excellency dr abdullahi umar ganduje khadimul islam yana kokarin zuwa daga lokaci zuwa lokaci muna maraba da zuwa his excellency Allah ta'ala ya jagoranci ya jikan magabata a hidima da ya ta yi wa addini a jihar Kano musamman na shiga ƙauyuka da ba wa waɗanda ba su gane addini ba musulunci abin sha'awa ne